hallaka fi an ta zummahu summa ta zummahu yanzu za ka iya zargin wannan dinare nan ka hada da shi faƙala sai ya sabu waƙa yake ce yanzu mun ji yadda aka yabi dinare a jiya ko yau kuma bari a zage shi allah mutu ba. ya ce tabbal na'am <laughs> ya ce tabbal lahumin kaɗi in moma zuki asfarabi wajen na fiƙi ya dubi wasu faini da ramiki zinata mashukin wa launi ashiki wa hukuhu inda zaune ha ƙa'i'i yadda ilar tilika da لولاه لم تقطع يمين السارقي ولا بدت مظلمة من فاسقي ولا اشمأز باخل من طارقي ولا شك المقتل مثل العائق ولست عيدا من حسود الراشق وشر ما فيه من الخلائق alaisa yuni an kafin ma za'iki illa idha farra firar al'adiki wa halliman ya zifuhu min halifi wa man na jahu na juwal wadiki ala lahu qawlal muhibbi sadiki la fi wasli kalifa tariki yace tabbal lahu Allah ya kide kai can min khadi'in mayaudari da yake mayaudari shi kudi mumaziki wanda yake hada tsakanin soyayya da gayya a lokacin domin cakuɗa gaskiyar soyayya da kuma yaudarar soyayya a wani ɗa. kuma abin da ya faɗa haka ne ba ka taɓa ganin mayaudari ilmi yanzu nan kana da kuɗi sai ka kamar za ka iya yi komai sai ka fara kuma kudin nan sun ja ka sai ka ga abin da zai yi. don haka ba mai ƙarshen yaudara ke da shi a nuna maka abu zai yi kuma a zo ana sale kuma abin da zai yi mumabi haka in ka fi sai da kamar son ka suke amma ba son ka suke ba zai tabbatar maka ya ce asfara ka gan shi wani yala yalo zai waje haini mai fuska biyu Kan munafik yadda ka san munafik kaga ko duk kuɗi fuska biyu ce ko ai tashi nan kaga nan in ka juya ta anan ta yi in ka juya ta a haka ma ta yi wanda nafuki ne kaɗai yake ha ce asfara gashi nan wani yalo yalo ziwa da haini mai fuska biyu ko manzan Allah ta yi ta jidumin sharrin nasu yawmal qiyamati dil wajhain alladhi yati haula'i bi wajhi haula'i bi wajhi to shi ma har kudi yake as far as zi wajhain kalmunafi yabdu bi wasfaini kullun zaka ga yana bayyana da sifa biyu li'ainin ramiki wato a idan duk wanda ya tsaya ya makadu ba ramaka shi ne in ka makawa ake ce makadu mutum da ya saka ido ya zira ido ya tsaya da su sosai shi shine arramau yarmuquhu bi ma'ana yanzu nazaratan tarki tadqiq tsaya kalli su sosai eh yawwa in mace ta ga tsera ta nutsin na mage eh shi ne ai kamar ko misali kana so kamar yadda mace take in za ta tsince shinkafa ta da ai kula ta su da ido da ido da ido na baki bakin da tsakuwa su to shi ne arrama amma arrama ƙatu kuma shi ne kishirwar da za ta iya kashe shi ne ma ya sun don rama albaraku kuma rumu. irin romo kamar na farfesi a yi shi ne shi wanda mimin ɗin ce a farko to yabdu bi aini a ramiki duk wanda ya makala dubansa ya maka duba ya kula sosai zai ga kuɗi yana da sifar zinati ma'shuqin na farko dai akwai ado na ma'shuqin wanda ake so ka san mace tana da irin kwalliyarta ta da in ta yi za a kaunace ta to wannan irin adan nan yana da shi wanda kuma wannan zanen na ne da mutum da aka yi masa zina zinatu mashuku wa launi ashiki da kuma launi shi mai so ɗin shi da alama da ka gan shi sai ka kamar shi ma san ka yake to launu ashib din shine a wato wannan wannan kalar tasa zinatu mashukun kuma shine zanen da aka yi masa wa hubbuhu kai san kuɗi fa inda zawil haqa'iqi a wajen masana masana Allah masana tauhidi da ilimin addini sun tabbatar da cewa yad'u ila irtikabi sukhil khaliqi yana ma jarfiwa mutum da zai aikata abin da zai janyo masa fushin Allah san kuɗi ba mazala sallallahu yana cewa inna ma akhsha alaikum shahawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa kuma dai duk kuɗi ne mal faqaru asha'in ما الفقر أخشى إليكم قل إنما أخشى عليكم ما الفقر أخشى عليكم إنما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وخروجكم ومضلات الهوى yace laulahu ba don shi wannan kudin ba lam tuqta yaminu sariki da ba za a yanke hannun dama na barawo ma barawo bai yasa ta aka yanke mar ko da ba kudin bane ai sai an kimanta su da kudi an ga sun kai rubu dina sannan a yanke shi wala badat mazlumatun min fasiki da azzalimi fasiki da zalincin sa bai bayyana ba ta dama yawanci fasikai ai ta hanyar kuɗi suke fasikanci da zalunci to ba don kuɗi ba da zaluncin su bai bayyana ba walash ma'azza bakhin da marowaci ba za ka ga takura ba min farikin in ya zo kwankwasa kofar babu da daddare farik shine da zai zo maka da daddare ishma'azza kuma shine takura Allah ce wani zai zikir Allah wahadahu ba'azzat qulubul ladina yau wanda ba su imanin da Allah ba da an ce Allah shi kadai sai kaga sun takura sun kasa zaune sun kasa amma wani zai zikir ladina min dunihi idahu sai ka kuma ana ta munna an ce Allah da wani Allah sarki malam Jabir ayar da ya dinga kira ya dinga karanta take ne wasu suka ce ya su ya mai da su mushrik ya ce matsalar sun an ce Allah shi kaɗai to ba zaman lafiya amma an ce Allah kula suwa ne to hankali sai kwanta laulahu lam tuqta ya ne musarihi wala badan mazlamatun bil fasidi wala su ne bil fari wala shakal mamtud da wanda aka rike wa bashi aka dade ba a biya shi ba yayi aikin kwangila aka ki a biya shi shine al-mamtud wanda aka rike wa kuɗi da bai koka da matsalar aiki wato rike bashi da nautaurin hannu na wanda ya biyan al'arik shi ne wanda ya saba wa alkawarin da kuka yi ya iya yi abin da kake so ko kake bukata daga na aka samu hukukul walidai yau kaga ayyuka ka ga mutum ya zo yana guna guni ana ah, wani ya cuce ni ya zalunce ni ya rike min bashi a kan mai kuɗi ne Walas tu'i ba don kuɗi ba da ba a nemi tsari ba min hasudin rashiki wato daga sharrin hasud mahassadi rashiki wanda yake cillo maka kibiyar ido ya kalle ka ya jefe ka da kibiyar idan sa. yana takaicin Allah ya sa abin da kake da shirya ya gushe da ya ganka da wata 'yar mota ko wani gida ko wani abu sai ya sa mashi to da ba a nemi tsari daga mai ganin kyashi ba wanda yake mai jifa da kibiyar ido rashi kenan ko shi shine jifa da kibiyar harbi sai ce wa sharru ma fihi min al kuma shi kuɗi ma mafi sharrin abin da ke cikinsa a cikin halittu shi ne an laisa yi guni an ka filma za'iƙi filma za'iƙi in kana cikin kunci kuɗi ba zai taɓa wadatar da kai ba illa iza farra firar al'adiki sai ya gudu daga wajen ka kana da dubu goma kana jin yunwa in kana so ka daina jin yunwa nan sai ta rabu daga dubu goma ka kwashi wani abu ka baya a ba to wannan wani irin masoyi ne da ba zai amfana ba ba sai baya tare da kai kuma firar al'abiki irin gudun da kudajen bawa yake yi wanda in yi gudu yana dawowa sai dai a kamo shi to ita ma wannan misali da ka je restaurant ina jin yawa ba ce a wannan ranka ya abin yin ka kuɗi a jikin ka bari baka eh, sai in ka ɗau kuɗin ka ba su to shi kuɗi sai ka cire shi sannan yake wadatar da wahan kuma sai yanzu zai zai dabara ya ce mamaki ya tabbata liman ya ƙazifuhu ga wanda zai iya wurgo maka kuɗi fil min haliki daga can saman wuri kamar yadda yanzu kai ka jefo min dinare ɗaya ban siyar maka da komai ba amma mamaki ga wanda zai iya maka haka waman kuma mamaki ya tabbata ga mutumin da idan na jawo idan kuɗi ya gana da shi na juwalwa miki irin ganawa ta mai so da wanda ake so ƙala lambu zai ce da kuɗi Kaular muhikki sadiki irin maganar wanda ya faɗi daidai mai gaskiya ya ce la ra'aya fi wasu likali kai malam kuɗi ban da ra'ayin zuwanka a yanzu fa fari ɗan tafi ka ban mamaki ga wanda zai iya haka waye ko ya isa ya haka kuɗi ya zo masa ya ce da kuɗin koma matsalar kuɗi ke Allah kuɗi ya zaɓi ko bai zaɓi ba dama ai zaki ba wai kucin a ashar ne zaki ba bushe abu shi ke zaki faƙultu lahu domin ɗan mai himma ya ce sai na ce da shi ma gara zawa bulata kai mai ya kai yawan mamakon wanka wa zai ji za a shiga wani labarin daban bayan an ce masa in ya gama zagi kuɗin da za a bashi sai ce wa sharɗu allaka Ito. amma dai sharaɗin da ka ɗauka shi ya fi cancanta da ka cika shi ka fi mallaka tukun ba wannan magana ba fara ban wannan kuɗin bi so sai mai magana ma a gara zama ba faƙala zai abu zai sai wannan ba ku ka za a zuba mu ku ba san kowa ya ce wa sharku amlak to amma dai shara'i da aka yi kafin a shiga wannan batu amlak shi ya fi dacewa da a kiyaye a ɗan fara bani kuɗi fana fahtuhu bin dinari tsani sai na jefe shi da dinari da biyu wa ƙultu lahu awwidhu ma bil masani sai na ce ka karanta musu fatiha don ka nema musu tsari daga wajen ubangiji kar a yi maka da su kun gane ai yana tafiya da saja'i ne ko saja'i ne abin nan rems din kafiya ya zama sun yi iri daya fa alqahu fi fabi sai shi ma dama na ɗaya kun ai a baki ya tashi sai shi ma ya jefa shi a baki wa na bi tawami ya ya gwama shi da dan da dan uwan tabansa ana ya hada wancan da wani wanka fa nan fa yake ku yahmudu maqdahu yana ta gode wa wannan sammako da yayi wa dafin nadi wana dahu yana ta yaban wannan majalisa da waɗanda suke da wana dahu da kuma wato ainihin raba da ni'imar da take wannan wuri qala al-haris ibn hammad no dan mai himma yace fanajani kalbi sai zuciyata ta gana da ni bi annahu cewa wannan mutumi Abu Zaidi Abu Zaidi ne fa kai bayan an gama da na kula na ga kai wallahi mutum na ashe amma to amma abin da ya sa bai gane shi ba saboda a gurgu yanzu mutum ya zo yana da shi haka ga kafa a daɗe ga shi ya yi bayanin talauci da sauransu ashe duk karya ne ba wannan abin bai faru ba ba sai ce wa inna ta'arujahu lalle wannan gurguntar ta sa la khairin dabara dabarar bara ce kawai to sai da ne biya dawo nace Allah gafarta mana da Allah dan zo zo kaga shi kuma ya zace wani kudin za a ƙara masa wa qultu lahu kake sai na ce da shi kad urifta fi fasta ɗin fi mishika ko fi mashika kad urifta fi ka, an gano ka da kamanninka ɗin fi mashika gyara tafiyar ka kaga wannan ya zama karin magana sai ka ja masa layi ko mutum ne kaga yana wani wajen wajen zai ce kad urifta fi ka. akwai almajiri a wurin zai ce fasta ɗin fi bashi ka sai ga ya murmushi ya zana a cikin dinariya ne shine yi wannan mai littafin a samu sa wani zai wawancar ya zai cikin karta wai wai da rabi ya tare ko da malin jafar ne wai kada rufta bi bashi a fasta kun bi bashi duk muka bi littafin duk inda ya sato daga makama zai muka ja masa lafiya lokacin da ya a samu sa'in da tuni ko fasta ɗin fi shi ka tashi ka gyara tafiyarka faƙala sai ce in kunta na hammamin kai kwa inda kai ne noma ɗan mai himma fahuyita da ikramin an gaishe ka tare da girmama kaga an ga juna kenan zurga ɗan muhammad himma dai ɗan shehu shi ma shi ya gane shi watakila amma dai dan dai a sita ta ce to in kun na hammamin bahuyitar ikrani wa hayita baina kirani kuma Allah ya cika bai da raya ka tsakakkan mutane masu karanci wa qultu lahu ana al-hari sai ce kwarai bari ne dogo fa kai fa haluka wal hawadith halin kai ke tare da musulmin zamani fa kana sai ta ya atallabu fil halayni kici to gaskiya ina jujuyawa ne tsakanin halaye biyu mubsin warha wata a cikin talauci wata a cikin yalwa wa an kuma ina juyawa ma'ar rihaini tare da iska guda biyu za'aza'in waruka, guguwa da kuma iska mai daɗi mana wata guguwa in zo ita muke shaka wata iska mai daɗi mana dai rayuwar yau a samu gobe a rasa gobe a samu ji ba a rasa haka faƙala na'am ah, fakultu sai na ce kaifar da aitar kazala zan wafi ya bi kazulun ko a farko to kaifar da aitar kazala bai isa kake da awar gurgurkaka wa ka min hazal ko irin ka bai kamata yi wasa ba ina wula qawlun faslun wa ma huwa min hazal to ina yana faɗa masa haka fa fastasarra bishruhu sai murmushinsa kuma gaba ɗaya ya kuya istasarra ma'ana ya kuya allazi ya tajalla allazi kana tajalla wanda a da ya bayyana sun ma'ansha da hina walla kawai kuma sai sabu a lokacin da ya juya yan iya gyara tafiya yana ta'arashtu la rahabatan fil araj walakin li asluka babal faraj wa aslu ta'arashtu la rahabatan fil araj ولكن لأقرع باب الفرس وألقي وألقي حبلي على غاربي أما أوتا نسخة وألقيت بكو وكما وألقي إيه؟ وألقي حبلي على غاربي وأسلك مسلك من قد مرج فإلا من القوم قلت ذروا فليس على أعرج من حرج yace ta'arashtu na kallafawa kai na gurgurtaka ne la ragabatan fil arsh ba wai dan ina fatan Allah bai da koko masaki ba wai ba wai fata nake in zama gurgurwa walakin sai dai shi sa ba wuce kaji ya ce da walakin ma'ana to za a soke maganar bayan walakin sai dai a babal farin so ke kwankwasa ƙofar farin ciki saboda inda zo muku a gurguntaka za ku gani ku yi dariya walakin a babal farin wa ya habli ce shi yasa kullun nake sanya ashibtata ko ta ko igiya ta tarko ala garibi akan ku shekara ta an san ku shekara yawwa ga mala abba ne yana nuna shekara ya shi kuma daga gwammaja haifafan gwammaja ne kai ina ne ku shekara tsakanin kaza da kaza za ka ce saboda wanda yake jiya tsakanin miya da kafaɗa eh. tsokar da ake dora kaya yauwa tsokar da ake ishi idan yanzu ka ji wajen mai sai da langafu A ga mutu eh na ce muku kuma hausawa ba eh ganda ba ka je wajen mai langa mai ganda ka ce da Allah ku shekara nake su kudin ta daban za ka ga ya sabota ya ko daidai wurin ko ka ji wajen mahauci ka ce a nuna maka shekara ta daban shi shi san wurin kuma da ai ana ma dan yin mata suna siyo ta shekara sai sai dafa ta da mai sai a dinga bayar da ita da ita da laka ana yin laka ana yin na shekara in ka zo sai ka ba da hannunka ka ba da silai ko bi da sisi ne sai a baka shekara mun riski lokacin amma a bakin kasuwa ya dai a irin lungunan nan na bakin kasuwa da irin su dala <laughs> eh dan eh, din nan dai ai da su farin babuga su ɗan doya duk za ka samu da su yaƙi A yanzu ana ana sai da yaƙi ko shi ne ake ragada da ake yi da shi ne ko so da me ake soye an ce har yanzu ana sai da soye ko eh Allah malam su yadda da muka ci na ɗan tayi ne akwai ƙwaƙwalwa ba ita ma da manja suke dafa da an yi talauci da yanzu Allah na tuba buka bukin kaza ma yara ba sa ci yanzu ka kakai da kafa da buka buki yara ba sa ci wanda gwanna buka buki wasu suna ɗan kokari su kazan ma yanzu in ba ta gidan gona ba kai aka cika ce har hanji eh a da har hanji ni tana ya ake da hanjin ne yanzu da su kundu eh gaskiya ce a gida ba a kasuwa ne su kuma akwai hanyar da kafa da hanji da kuma da menene maleramin kuwa wani abu ne a cikin kullu wanda ya dan kullu na gane shi malerami ake ce mishi ka kai maka karar da wuya to shi ne ce wa ya habli ala gharibi kuma ina jefa igiya ta akan ku shekara ta kasan ai ko mai fatanya akan ku shekara ya ke rata akwai maratayakan sakali shi ne, ai kun ga sa alal na nahari a kan karankar mata nan masokan rakumi hatta balla da biyan mihmali a shu'ara ko wa asluku maslaka man ya yace kuma ina shiga mashigar waɗanda suke a gaskiya da kaya maraj shai shi shine mai haka abu da abu shi yasa Allah ce marajal bahrain Allah ya haɗe teku guda biyu sannan ma kuma can fahim fi amrin mari a su suna cikin al'amari cakuɗaɗɗe shi yasa muruj kuma ana amfani da shi a matsayin fita shi yasa yanzu yake suke cewa har yanzu a darijiya ma kamar a yaren shuwa da yaren chadi da yaren sudan za a ga suna cewa in za su ce ya fita wai fulan ya ce mara amma mara da sai a ce muruj in ta jayar tamrar ana so ka fita ne sai ka zika kamar ba a kai wa asluku maslaka ban qad maraj fa illa man kawun to idan mutane na sun zarge ni kuntu sai ce uzrukum mun hanzari ai Allah ma ya ce laisa ala a'rajin min haraj ai shi dai ba shi da laifi laisa ala al'a'ma harajun ala Ya ce ba dai kutu ya zama bane wanda ce ko dai ba kowai to wannan shine makama ta makama ta uku ta kare sai kuma al-maqamatu ar-rabi'atu subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Gracias.